Hausa Post gidan labarai da rahotanni. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatun barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kano daga nan Hausa Post TV. To fa wani labari ya kaɗai duniya akan fitacce jarumar Aisha Aliyu Tsamiya sakamakon kwana biyu an ga ta yi shiru a masana'antar kano ba a jinta ta yi ba a jin ɗuriyarta sai dai kashi ba haka bane ba jarumar ta ce ta fara jihar da baya da baya ne daga harkar kano sakamakon komai yana samun ci gaba to ta ce yanzu lokaci ya riga yi da ya kamata a ce suna dan ja da baya domin su ba wasu dama su wasu zo su taka rawa a masana'antar kannywood ce jarumar ne wani hoto ya fara yawo a social media sakamakon inda ake mata wani zargi sai da kashi watan ba ita bace ba a jiki kasafi ake so a mata fitacce jarumar aisha aldu tsamiya an santa da kamun kai da nutsuwa inda kowa da kowa zai taba cewa ga jarumar ta yi abu kaza ba sai dai kashi suna so su yi mata ƙalin sharri akan abin da ba ta yi ba fitacciyar jarumar aisha aldu tsamiya ta kara da cewa yanzu abin da yasa ta ja baya da karakar kanewood ba kuma ba ne ba ta ce komai lokaci ne sakamakon yanzu su sun yi tasu to ya kamata su ba wasu dama domin bai kamata a ce ka ce dole sai da kai za a yi abu ba alhalin kuma ba kai kaɗai aka yi a cikin duniya ba kowa zai iya zuwa ya taka rawarsa sakamakon kowa ɗaukaka ta ubangiji ce sai dai kashi wasu suna zuwa da mugayen hali wani yana allah ya bashi arziki amma shi kowa yana so ya daukaka ne sai ya zo ya harkar kanewa wani kuma bashi da arzikin bashi da komai yana so kowa ya ɗaukaka ne kuma ya samu arziki a kanewa wani kuma sai dai kashi mugun hali ne yake kawo shi ba komai ba sai dai ya zo ya iskance ga 'yan mata ya komai da komai ya tafi to Allah raba mu da kalas idan yana faranka zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa da yadda mun ga sanar da ku da zarar mu dora sabbin shirye-shiryen mu Hausa Post gidan labarai da rahotanni